Ƙungiyar haɗa kan 'yan Arewa da ci gabansu a kudu maso yammacin Najeriya wato Northerners Forum in the Southwest Initiatives for Development a Turance ta yi kira ga ilahirin 'yan Arewacin Najeriya da ke zaune a kudu maso yammacin Najeriya don yin kowace irin sabga da su haɗa kai da jami'an tsaro tare da nemo wata takardar shaida ta inda suka taso da inda za su don kaucewa faɗawa hannun jami'an tsaro. Shugaban ƙungiyar na ƙasa Alhaji Hassan Isiyaka ta fidan Ibadan mai lakabin Hassan Omaoba. Oba Yayi wannan kiran a ƙarshen taron ƙungiyar na wata-wata a Ibadan cibiyar gwamnatin jihar Oyo. Muna kira ga ainihin 'yan Arewa wanda suke zuwa jihohin nan namu wato Ogun, Oshun, Lagos, Ekiti da kuma jihar Oyo domin neman aiki na leburanci ko kuma wata masana'a masana'anta da suke zuwa su ba security goyon baya da haɗin kai domin tabbatar da zaman lafiya especially a irin wannan halin da ƙasar take ciki ta fannin da in za su taho su yi ƙoƙari mai unguwa ne ko kuma ainihin dagaci ne ko ciyaman na karamar hukuma ne su tabbatar da sun karɓo wata 'yan shaida na cewa daga gurin da suke kuma gurin da za su zo su yi ƙoƙarin tantance sunan wanda za su zo gurin shi ko kamfani ne ko shugaba ne domin ne saboda za a samu sauƙi kuma zai ma sauƙin yin awon gaba da ake yi da mutane wanda ake ce ba yarda da su ba me yasa sai a yanzu kuke yin wannan kira to Allah hakika da mu da ba mu da kungiya da take magana da ainihin harce daya a jihohin nan guda shida irin wannan a yanzu wannan kungiya mun kafa ta ne domin mu kare mutuncin yan arewa da suke zuwa da kuma mu da muka zama mazauna nan da dukiyarmu da kuma ainihin a matsayin mu na baki mu zauna lafiya da mutanen kasa to kuma mun samu goyon baya daga gurin sarakunan mu da suka zama iyaye suka yi na'am game da kamar waɗanne sarakuna ne ke cikin wannan kungiya hali yanzu a sarakuna a arewa mun ziyarci irin sarkin lafiya sarkin barku sarkin bidda da kuma shi kan shi a sarkin musulmi ya goyi bayan kungiya ya kuma yi mana addu'a sannan sarakunan mu na nan ƙasar gaba ɗaya sun wara cikin wannan kungiya kuma sun zama iyaye ne na wannan ƙungiyar domin ne saboda ƙungiyar ba ta da alaka da siyasa amma tana da alaka da yan siyasa ma'ana ɗan siyasa kowace siyasa yake ya iya shigowa amma ba ta siyasa ba ce da irin wannan abubuwan da ya samu kai wannan taro muka yi wannan kira ƙungiyar nan ta ziyarci prison yard na akure kuma a nan ta hannu ɗaya daga cikin wa'ansu mutane wanda irin wannan kamun aka yi masa wanda ba shi da laifi wanda lauyan mai yi yunkurin ina ganin satin nan da muka fita insha Allah ya fitar da shi wakilai da shugabannin kungiyar daga sassa da dama na Najeriya sun halarci wannan taron ciki har da sarkin Hausawan Idi Araba da ke Lagos Alhaji Hassan Awuyo sarkin Hausawan Owena daga jihar Osun sarkin Hausawan Ikiti Ogun Ondo da dai sauransu Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan hakan a Najeriya.